وان اعبدوني هذا صراط مستقيم kuma na umarce ku ya ku ’ya'yan Adam ku bauta mini ni kaɗai, kada ku haɗa ni da kowa a wurin bauta, bauta min ni kaɗai da yi min ɗa'a ita ce hanya miƙaƙƙiya da take kaiwa zuwa ga samun yarda ta da shiga aljanna.